Cutar da istimna'i yake yi wa zakarin ɗa namiji da lalata farjin mace ya fi cutar da cutar ciwon sanyi wato infection da su ɗan Kano ma suke yi wa farjin maza da mata. Akwai buƙatar duk wanda ya san ya aikata istimna'i wato masturbation ko zinar hannu ya tsaya ya kalli wannan bidiyon ya saurara da kyau domin ya kubutar da kansa daga bala'in da ya sa kansa a ciki. Wai shin ma menene istimna'i? Abin da ake nufi da istimna'i da Hausa shine biya wa kai bukata ta hanyar wasa da farji ko al'aura da tafin hannu. A Turanci ana kiransa da masturbation. Maza na iya biya wa kansu da kansu bukata idan sha'awa ta dame su ta hanyar kallon bidiyo ko hoton tsiraici a waya tare da amfani da sabulu ko wani mai ko yawon bakinsu da zai taimaka musu wajen santsi Yayin da suke mummurza zakarin nasu da hannunsu gami da kallon bidiyo ko hoton batsa a waya, tare da ayyanawa a ransu cewa su ne suke jima'in a haka har su kawo, wato su yi rilis, wani kuma ba sai ya kalla ba, a hakan kawai zai tunano wata mace ko wani al'amari na sha'awa har ya kawo ya yi rilizin. Mata na amfani da yatsu biyu ko ɗaya ta hanyar ƙwaƙwalawa ko sokawa shiga da fita tare wato shiga da fita kenan, tare da tunano mummunan tunanin jima'i da wani ko wata a haka har ta biya wa kanta da kanta bukata. Wata kuma kan yi amfani da gindin roba wanda ake kiransa a turance dildo ko kandil ko ƙasan burosh sai su saka mai ya yi santsi suna sawa a cikin farjinsu suna kai kawo a haka har buƙatar su ta biya wata kuma kan belinta kuɗin tsakanta take murzawa a haka har ta biya wa kanta bukata A taƙaice wannan shi ake kira istimna'i ko masturbation da Hausa. Kuma zinar hannu wanda maza da mata suke yi musamman matasa ko waɗanda ba su yi aure ba